ministan ilimi na kasar habasha farfesa barhanu nega ya tari shugaban shi ne ya tari shugaban da tawagarsa take kuwa har da ministan harkokin wajen najeriya mr geoffrey onyema da ta bayar da agajin gaggawa hajiya sadiya umar faruk daga cikin abubuwan da ake sa ran za a tattauna a wannan taro akwai halin matsalar tsaro da nahiyar afirka ke ciki akwai kuma yawaitar juya mulki da ake fama da shi a wasu sassa na nahiyar da sauran batutuwa. nan kuma kungiyar malaman jami'o'i ta najeriya asu ta nuna shakkunta game da cika alkawuran da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta dauka na samar da mafita ga matsalolin da fannin ilimin kasar nan ke ciki musamman ma a jami'o'i kungiyar ta ce za ta fara yajin aikin sai babu ta gani nan ba da jimawa ba kungiyar ta bayyana lamarin da ke faruwa a halin yanzu da abin kunya yadda gwamnatin tarayya ke ci gaba da kare tsarin biyan kuɗi na ipis duk wadda zargin cewa akwai almundana a cikinsa kamar yadda ya bayyana a cikin rahoton da babban akanta na tarayyar najeriya ya gabatar a gaban majalisar dattawan ƙasar nan a wata sanarwa da ta fitar a ranar juma'a asu ta nuna fushinta akan yadda aka rika zaman sasantawa tsakaninta da gwamnati akan yadda za a farfado da ilimi sai dai gwamnatin ta gaza ɗabbaka abin da take ikirari a baya to yanzu kuma sai batun siyasa inda jam'iyyar apc mai mulkin ƙasar nan ta bayar da takardar shaidar cin zaɓe ga shugabanninta na dukkanin jihohin ƙasar nan amma ban da jihohin kano da sokoto sakataren jam'iyyar mr john james akpan odo edehe shine ya mika takardar shaidar cin zaɓen a ranar alhamis a yayin wani takaitaccen taro da aka gudanar a sakatariyar jam'iyyar da ke abuja babban birnin tarayyar kasar nan lamarin na zuwa ne bayan kusa da wata guda da aiwatar da zaɓuɓɓukan shugabannin a matakin jihohi waɗanda suka haifar da ɓangarori a cikin jam'iyyar daban-daban tun da sanyin safiyar ne aka jibge jami'an tsaro a ciki da kewayen sakatariyar jam'iyyar daga cikin jihohin da suke fama da rikici akwai kano da kebbi da zamfara da bauchi da kwara da oshun da delta da kuma rivers sai dai an baiwa shugabannin dukkanin jihohi wato shugabannin dukkanin jihohin da suke fama da rikicin shaidar in banda jihohin kano da sokoto asali ma ba ga fuskokin abdullahi abbas da ahmadu haruna zago mutanen da ke kirarin shugabancin jam'iyyar jam'iyyar kano a wurin taron ba to nan kuma gidauniyar aa zaura ta bai wa gwamnatin jihar kano gudunmuwar motocin kashe gobara guda biyu da ta daukar marasa lafiya guda a yayin mika motocin ga gwamnan jihar kano shugaban gidauniyar ta aa zaura abdulsalam abdulkarim zaura ya ce sun ba da gudunmuwan ne da nufin tallafa a kokarin gwamnati na hidimta wa jama'a da motocin kashe gobara da kuma ambulance ta daukan waɗanda suka hadu da hatsari wurin guba ba tare da ɓata lokaci ba a madadi na da kuma aa zaura foundation gaske muna gaba da waɗannan motoci domin ba ma gwamnati gudunmawa hukumar jihar kano na tallafawa wata wajen kawar da goron hasari na gobara suna eh, ƙara mata fatan alkhairi Allah ya ƙara ma lafiya Allah sa ga gama lafiya baba Allah kuma ya kare hatsarin da dalilin da ya sa muka kawo ta Allah ya kare wannan kada Allah ya kawo ranar da za a yi amfani da ita a nasa jawabin bayan yabo da godiya gwamnan jihar kano ya ce a kowace tafiya akwai bukatar samun zakakuran mutane da za su rika taimaka a kokarin gwamnati na samar da kayayyakin more rayuwa ga al'umma Allah ya kara mana zaure zaure ne na hikima Allah ya kara mana Allah ya zaure ne na ba da taimako gaskiya ne baba zan iya tunawa kusan hannunka shekara biyu ma da suka shige da sallah mun je muna gaida ƙungiyoyi daban-daban musamman gidan marayu yara marayu tsara lafiya baba shugabannin wannan gida suka kawo kuka cewa suna bukata a taimake su da mota ashe akwai wani zaure kusa da ni Allah ya kara ma lafiya baba Allah ya kara ma lafiya na buɗe baki na zan ce an baku baba na goggo sai zauren nan yayi gaba goggo ta baba ya ce an gama an bayar Allah ya kara ma lafiya baba zaura alheri ne sai dube shi nace ah ashe wannan zaure zauren alheri ne taron mika gudunmawar da ya gudana a gidan gwamnatin jihar kano ya samu halarcin manyan jami'an gwamnatin da suka hada da sakataren gwamnati da kwamishinonin ayyuka da na ayyukan musamman galibin al'ummar garin daddara na yankin karamar hukumar jibiyan jihar katsina sun tsere daga garin wasu kuma suna a asibiti sakamakon wani hari da 'yan bindiga suka kai rahotanni sun ce harin ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane akalla biyar ciki ko hadda wani mai gari kuma an sace wasu fiye da goma a yanzu haka dai garin na daddara ya zama tamkar kufai gashi kuma dukkanin wasu al'amura na yau da kullum sun tsaya cek. wani wanda ya ziyarci garin bayan kai harin mai suna usman salisu na ike shugaban reshen kungiyar murya talaka na yankin karamar hukumar ta jibiya ya shaida wa kafar yada labarai ta bbc cewa ya samu mutanen ne da suka rage a garin a cikin mawuyacin hali a cewarsa suna cikin halin tsoro da rashin tabbas a cikin kaso uku na mutanen garin babu kaso biyu dukkaninsu sun gudu in banda wasu da suka je cikin katsina wasu kuma inda wasu suka koma cikin katsina wasu kuma suka wuce jamhuriyar nijar dangane da batun kasancewar jami'an tsaro usman salisu ya ce babu wasu sabbin jami'an tsaro da aka kai garin sai waɗanda dama can suke a can hukumar kashe gobara ta jihar kaduna ta ce mutane shida ne suka mutu a gobara 114 da aka yi a jihar a yankuna uku kacal jaridar the punch jaridar the nation ta ruwaito cewa daraktan hukumar mr paul obi ya bayyana hakan a wata zantawa da ya da manema labarai a kaduna ya ce an samu gobara ne a yankunan kaduna da zaria da kuma kafancan aboy ya ce hukumarsa ta ceto mutane wato ta ceto mutane guda hudu waɗanda ba su jikkata ba a yayin da mutum takwas suka jikkata sakamakon gobarar a cewarsa hukumar ta ceto dukiyar da ta kai darajar ta ta kai naira biliyan 4 da miliyan 300 a yayin da dukiyar da aka yi asara ta kai darajar naira miliyan 785 a cikin wata guda ɗaruruwan mutanen da 'yan bindiga suka tarwatsa daga garuruwansu suka cika sansanin 'yan gudun hijira na garin gwada wato na garin gwada da ke yankin karamar hukumar shiroro a jihar niger mutanen dai da suka hada da mata da kananan yara da kuma maza masu yawan shekaru sun ce sun bar su ne saboda neman tsira da rayukansu a sakamakon muggan hare-haren da waɗanda 'yan bindiga ke kai musu babu kakkautawa honorable attahir adamu wani kansila ne daga yankin karamar hukumar muya ya kuma ce a yanzu gundumomi bakwai na karamar hukumar ta muya babu kowa a cikinsu ƙungiyoyin matasa a yankin na ci gaba da taimakawa 'yan gudun hijirar ɗaya daga cikin shugabannin matasan injiniya usman baba ya ce kaso 60 na manoman yankin shororo 'yan bindiga sun raba su da muhallansu hukumomi a jihar ta niger dai sun sha bayyana cewa suna iya su wajen shawo kan lamarin da kuma taimakawa 'yan gudun hijirar a cewar malam habibu musa wani jami'in hukumar ba da agaji ta jihar niger mai kula da sansanin 'yan gudun hijira na garin gwada a nan kuma gwamnatin jihar borno ta kaddamar da motocin tasi da keken nafar da bas bas har guda 610 domin da nufin inganta fannin sufuri a jihar a ranar alhamis ne gwamnan jihar farfesa baba gana umar zulum ya kaddamar da motocin waɗanda suka hada da tasi kirar toyota le guda 100 da keken nafar guda 500 da kuma motocin bas bas kirar ashok leyland guda goma motocin bas din masu cin da 41 ne kamar yadda gwamnatin jihar ta borno ta sanar a shafinta na facebook a ranar alhamis din sanarwar ta ce za a bar motocin bas din a karkashin kulawar hukumar sufurin jihar ta borno express domin yin aiki a cikin gari sannan keke na pep din guda 500 an miƙa su ga mutum 2000 inda kowanne na pep guda aka baiwa mutum hudu da ba su da aikin yi domin su rika kula da shi haka zalika motocin tasin guda 100 an mika su ga mutane 200 inda mutum biyu za su rika kula da kowace tasi daya a nan kuma hukumar dakile yaduwar cututtuka ta najeriya ncdc ta ce ƙarin mutum 100 ne suka kamu da cutar corona a ƙasar nan a ranar alhamis uku ga watan fabrairun shekarar 2022 daga cikin sabbin waɗanda suka kamu jihar lagos ce ke sahun gaba da mutum 22 sai jihar yobe mai mutane 18 abuja babban birnin tarayyar kasar na da mutum 15 a jihohin ogun da oshin dukkaninsu a kudancin kasar nan an samu mutum bakwai bakwai da suka kamu a yayin da aka samu mutane shida a jihar oyo yawan waɗanda suka kamu a sauran jihohin su ne a sokoto ana da mutum shida sai imo mai mutum biyar kwara na da mutum hudu a yayin da jihohin bauchi da edo ke da mutum uku uku sai jihohin delta da jigawa da kano da nasara masu mutum ɗaiɗai a yanzu haka dai waɗanda suka kamu da cutar a najeriya tun bayan ɓullarta ya kai mutum 253,505 amma an sallami mutum 229,893 daga asibiti bayan da suka warke yawan waɗanda suka rasa rayukansu kuma sanadiyar wannan cuta ya kai mutum 336 to allah kyauta to har yanzu dai muna kan cutar ta corona inda shugaban hukumar lafiya ta duniya ya yi gargadin cewa kada kasashe su yi gaggawar ayyana nasara a kan yaƙi da annobar su dakatar da yaƙi da bazuwarta shugaban hukumar lafiya ta duniya tedros adhanom ghebreyesus ya shaida manema labarai cewa cutar tana nan daram kuma tana ɗauke da haɗari kalaman nasa dai na zuwa ne a yayin da denmark a ranar talata ta zama kasa ta farko daga tarayyar turai da ta ɗauki matakin ɗage dukkanin dokokin hana yaduwar wato yaduwar cutar da ke takaita walwala duk da barazana da sabon nau'in cutar na omicron ke yi a yayin da wasu kasashen ke duba yiwuwar ɗaukar makamancin wannan mataki to nan kuma shirin ba zai dakata albashi bayan dawo mu daga takaitaccen hutu za ku ji mu da karin wasu labaran ku biyo mu sai dai kan sannan za ku ji tuya wani rahoto da ban wani rahoto ne ya ce bankuna sun ki mutunta umarnin da babban bankin najeriya cbn ya bayar akan rage kudaden da bankunan ke caza akan amfani da injin cirar kudi na atm ko kuma aikewa da kudi a tsakanin bankuna ku biyo mu a sashen labaran kasuwanci domin jin wannan da ma wasu Every day comes with a different story. Nominal life, maximal life, everyone has a place to be heard. If it's a major discourse, then it's special. Special Report on Channels Television, bringing the news out of the news. Monday, 4:30 p.m. Coronavirus ko COVID-19 a takaice wani katafaren jinsin ƙwayoyin cuta ne dangin virus da ke haddasa nau'ukan rashin lafiya tun daga mura har zuwa cututtuka masu tsananin gaske. Ƙwayoyin cutar COVID-19 da suka haddasa annobar da ake fama da ita a halin yanzu wani sabon nau'in virus ne da ba a san shi a cikin ɗan adam ba. tsawon lokacin da kwayoyin cutar covid-19 ke bukata kafin su balaga sun kai tsakanin gini guda zuwa kwanaki goma sha hudu akasari ma suna balaga a cikin kwanaki biyar manyan alamomin cewa an kamu da kwayoyin cutar covid-19 sun haɗar da mashako zazzabi tari sarkafewar numfashi idan ta yi tsanani cutar na iya sababa ciwon maɗaukai matsananciyar matsalar sarkafewar numfashi da lalacewar koda har ma ta kai ga mutuwa wasu matakan kariya da kamuwa da kwayoyin cutar covid-19 sun haɗar da yawan wanke hannuwa da ruwa da sabulu idan ba a samu ruwa da sabulu ba sai a tsaftace hannuwa da man wanke hannu sosai a bar tazarar a akalla mita ɗaya ko kafa uku tsakaninka da duk mutumin da ke tari ko attishawa a kiyaye laduban yin attishawa ko tari da suka haɗar da rufe baki da hanci da damtsin hannu ko tishu paper a yayin tari ko attishawa sa'an nan a jefa cikin kwandon shara nan take a kaucewa taba idanu hanci da baki a gaisa da jama'a ta hanyar daga hannu ko kada kai ko kuma dan sunkuyar da kai a gaggauta garzayawa zuwa asibiti da zarar an ji alamar zazzabi ko tari ko kuma sarkafewar numfashi domin yakar annobar covid-19 a najeriya sai a kira lambar wayar cibiyar yaki da cututtuka masu yaduwa ta najeriya wato ncdc sifili takwas sifili sifili tara bakwai sifili sifili sifili sifili ɗaya sifili. Haka zalika za a iya kiran layukan wayar gaggawa na gwamnatin jihar Kano sifili takwas sifili biyar sifili uku sifili uku uku hudu uku sifili takwas sifili tara tara tara bakwai uku biyu tara biyu sifili takwas sifili uku tara bakwai sifili hudu hudu bakwai shida. sai kuma layukan wayar gaggawa na gwamnatin jihar Legas. Sifili takwas sifili biyu uku ɗaya shida tara hudu takwas biyar sifili takwas sifili uku uku biyar shida biyar biyar biyu tara sifili takwas sifili biyar biyu takwas ɗaya bakwai biyu hudu uku.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 da zarar kun sauke manhajar sai ku dangwale ta da dan yatsa nan ku shafi kanta dan take za ta buɗe muku wani jadawali daga nan kuma sai ku bi ka'idodin da aka zayyana domin aiko mana da sakonni sai mu ji daga gare ku yanzu kuma lokaci yayi da shirin zai dora inda wasu rahotanni da jaridun najeriya suka wallafa suka yi kirarin cewa babban bankin najeriya ya umarci bankuna da su rage cajin da suke yi wa 'yan najeriya wajen cira da kuma turawa da kuɗaɗe sai dai wani bincike da kamfanin dillancin labarai na associated press ya gano cewa umarnin ba sabo ba ne cajin kuɗin da bankuna ke yi bai sauya ba rahotannin rage cajin ba gaskiya ba ne kasancewar tun a shekarar 2019 bankin ya fitar da jerin umarni game da tura kuɗi ta intanet da kuma cire su ta na'urar atm kawunan labarai da mutane suka yada na nuni da cewar kamar an rage yawan kudaden da ake caza ne sakamakon sabbin dokokin na cbn binciken na afp ya kwatanta dokokin cbn da aka wallafa a shekarar 2019 da na 2022 kuma ya gano cewa iri ɗaya ne dokokin na 2019 su ne dai suke aiki inda suka maye gurbin na 2017 da 2013 da kuma na farko da aka samar a 2004 katafaren kamfanin wa kuma ko katafaren shafin sada zumuntan nan da muhawara a facebook ya samu raguwar masu amfani da shi a kullum a karan farko a tarihinsa na shekaru 18 da kafuwa ainihin babban kamfanin meta networks ya ce yawan masu amfani da shafin a kullum ya ragu zuwa mutum biliyan daya da miliyan 929 a cikin watanni uku zuwa karshen watan disamba idan aka kwatanta da yawan da yake da shi na mutum biliyan da miliyan 930 a watanni uku na baya kamfanin ya kuma yi gargadin samun raguwar kudinsa saboda hamayya da yake fuskanta daga sauran shafuka irin su tiktok da youtube a yayin da masu tallata kayansa a shafin su ma suke rage kudin da suke kashewa. darajar hannayen jarin kamfanin na meta ya ragu da sama da kaso 20 cikin 100 a cinikayyar 'yan sa'o'i a kasuwar new york faduwar darajar ta haifar da asarar kusan dala biliyan 200 haka kuma darajar hannayen jarin saurin shafukan sada zumunta da da muhawara da suka hada da twitter da snap da pinterest ita ma ta faɗi sosai a kasuwar daga fannin labaran ƙetare kuma shugabannin ƙasashen yammacin afirka sun yanke shawarar tura dakaru zuwa ƙasar gini bisau domin taimakawa wajen daidaita al'amura bayan yunkurin juyin mulkin da bai kai ga wato da bai yi nasara ba a ƙasar sai dai kungiyar bata bayyana adadin dakarun da za ta aike da su ba da kuma lokacin da za a tura su a cikin wata sanarwa da ta fitar bayan taron ta a ghana ecowas ta ce ta yanke shawarar kin sanyawa wa burkina faso ƙarin takunkumi bayan juyin mulkin da aka yi a ƙasar a watan jiya a maimakon haka ta yi kira da a mulki ga farar hula a cikin takaitaccen lokaci wasu manyan jami'an gwamnatin birtaniya guda hudu sun yi murabus lamarin da ya sake jefa firaministan ƙasar boris johnson a cikin matsin lamba. jami'an sun hada da shugaban ma'aikatansa da shugaban kula da harkokin sadarwa da babban mai bashi shawara akan manufofin gwamnati 'yan majalisar wakilai da dama daga jam'iyyarsa sun fito fili sun yi kira ga mr johnson da ya yada kwallon mangwaro ya huta da kuda a fili take dai cewa mr boris johnson zai kafe ya yaƙi wannan batu domin ci gaba da kasancewa akan mulki amma ga alama matsin yana da girman gaske. ana da zargin prime ne da halatta wani taron bushasha duk da cewa ya rika kira ga jama'a da su zauna a gida domin mutunta dokar kullon corona daga fagen wasanni kuma wasu mazauna kamaru mai masaukin baki a gasar kofin nahiyar afirka ta afcon 2021 sun bayyana wa kafar yada labarai ta bbc halin da suka shiga bayan doke tawagar kasar da masar ta yi a wasan su na yammacin ranar alhamis bayan shafe mintuna 90 ana gumurzu babu wanda ya nasara alkalin wasa ya kara mintuna 30 inda a nan ma ba a samu wanda ya nasara ba har sai da aka je ga bugun fenariti a nan ne masar ta doke kamar da ci uku da ɗaya yanzu dai masar za ta buga wasan ƙarshe da senegal a ranar lahadi golan masar gabaski ya yi kokari ta hanyar kaɗe ƙwallaye biyu a yayin da ɗaya ta tsallaka saman raga ƙungiyar tottenham za ta yi yunkurin ɗauko ɗan wasan napoli victor osimhen a bazarar nan bayan da club ɗin na italiya ya yi watsi da tayin ɗan wasan najeriya mai shekaru 23 a watan janairu a cewar jaridar football insider arsenal na shirin kashe kusan fam miliyan 180 a wannan bazarar wato a wannan bazarar domin sayan dan wasan wolves na kasar portugal ruben neves da dan wasan everton na kasar ingila dominic calvert lewin su 'yan shekaru 24 da kuma dan wasan gaban real sociedad na kasar sweden alexander esek mai shekaru 22 in ji jaridar the sun newcastle za ta farfado da sha'awarta ta neman dan wasan lille seven botman mai shekaru 22 idan club din ya kaucewa ficewa daga gasar premier bayan da ta kasa samun dan wasan bayan holland a watan janairu inji jaridar atlantic sai dai botman yana jan hankalin tottenham waɗanda kuma suke sanya idanu akan dan wasan bayan inter milan da italia ba wato da dan inter milan da italia alexandro bastoni mai shekaru 22 da jasco